wanda kuma hakan ya daidai da goma ga watan mayu alif dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba a darasin mu na tarbiyya kamar yadda aka saba kowane mako irin wannan na lahadi muna karanta littafin a tarbiyyatu ala manhaj ahlus sunna wal jama'a wato tarbiyya a bisa tsari da tafarkin magabata ahlus sunna wanda muke gabar da malam ke bayani a kan yin tarbiyya ta hanyar kissa ana ka ba yaro ko ɗalibi kissa ko labari ka ba shi tarbiyya ta hanyar wannan kissa wanda hakan ya kai mu kwana a shafi na 207 shafi na 207 a nan muka kwana za mu tashi a paragraf na bingare inda ce allah al'allamatu muhammad rashid rida an ga wajen tsada al'allama محمد رشيد رضا على زابة الشافي نقري بيو جمعوي جنس كاكما إلى دري بيو لأشيخن دون أبوه نعم جنس كاكما جابتي نعم آه. برقى من كانت لاشي زابة الشافي قال العلامة محمد رشيد رضا dari biyu da ashirin da ashirin da shida masu jan nuska an ga wajen daidai da ce kalar allama muhammad rashid rida malam ya ce wa wajen rikir bari bai hadin kissa wato abinda ya kamata a lura da shi a wannan kissa ta annabi yusuf alaihi mana ai kissa ta yusuf alaihi an da nabi ya kadara ala in ja'i yusuf ba da ilfahihi fi jubbi wa ila'ihi ba da wafi'ihi fi sijin wa tamliku misr ba da an bi'a bai al'abidi bi tsamanin khasif والتمكن له في الأرض بعد ذلك الإثار الحبس الطويل وإعداده على من بغاه بالسوء من إخوانه ومن إخوته وجمع شمله بهم وبأبويه على ما أحب بعد المدة الطويلة والمجيء بهم من الشقة النائية إن الذي قدر على ذلك كله أيها الناس لقادر على إعداد محمد صلى الله عليه وسلم akwai wadansu abubuwa da ya kamata mu lura da su a cikin kissar annabi yusuf kalabin da yake faɗa. ya ce abinda ake so na farko mu kula da shi shine ya ce inna lalli kadara ala injiya yusuf ba da ilka'ihi fil jun lallai wannan da yake da iko ya tseratar da annabi yusuf bayan an jefa shi a cikin rijiya an fahimta wannan da iya samun dama da iko har ya tseratar da shi daga wannan rijiya bayan an jefa shi da tsaya nan ba wa ila'ihi ba da wafi fi ya ɗaukaci annabi yusuf din bayan an jefa shi a cikin kurkuku ya yi zaman gidan yari kuma daga baya Allah ne ya ɗaukaka shi ko shi wannan kan ya ɗaukaka gashi? duk mutumin da ya shiga cikin kurkuku to duk matsayinsa a wannan guri to a da ana ganin rayuwa ce ta kaskanci ko da ba kaskantacce ba ne shi saboda an tare ka an hana maka sakewa an hana ka kai motsa yadda kowane ɗa yanci yake da shi kai baka da wannan an gane ku ko da suna keɓance wani ɓangare na masu daraja wai ko sai ga kurkuka ko wani ɓangare na na ya yohan malau shi daban to an saka annabi yusuf a cikin kurkuku to da ya fito kuma sai ya ɗaukaka shi bayan nan dai har yanzu wannan nan Wata tablighuhu misr ya mallaka masa misr gaba ɗaya. ba da an bi'a bi'al bayan da can an sai da shi yadda ake sai da bayi duk zamanin khasif da ma kuɗi wanda yake kuɗi abinda bai kara kara ya karya ba wata makara na fil ardi ya kuma wanzar da shi a ban kasa ya bashi iko da mulki ba da zalikal isari wal habs wal bayan wannan tsarewa da aka yi masa a gidan kurkuku mai tsawon lokaci wa izazihi ala man da kuma ɗaukaka shi akan duk wanda ya fito na fito da shi bisuri ya ce zai cutar da annabi yusuf sai da allah ya ɗaukaka shi akan koma wane ne min ikhwatihi kama daga yan uwansa wa jam'a bihim ya kuma hada shi da yan uwan nasa wa bi abawaihi ya hada shi da iyayensa alama ahabba ba'da al-mudda akan yadda yake so shi annabi Yusuf din kuma bayan tsawon lokaci a tsawila wal maji'a bihim ya ma taho da su yan uwan da iyayen min ash na'iya daga wani bangare can na karkara wanda su din ba kowa bane ba su cikin birni ba san daɗi ba na zamani na abubuwan jin daɗi da more rayuwa suna can gefe a daji a karkara kuma ya taho da su wannan wuri to sai malam ya ce innal ladhi qadara ala zalika kullihi duk wanda yake da wannan ikon ya aikata waɗannan abubuwan gaba daya ala mana ke duk da ke da iko ya aikata ka gaba daya ayyuhan nas yace to la qadirun ala izazi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wallahi mai iko ne akan ya ɗaukaci annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙwarai da gaske sashi allah ya iko ne akan kuma ki sa da inda kaga ɗan adam karka wulakanta shi baka san irin baiwar da allah ya masa ba ƙwarai da gaske malam ya ce wa ila kalimatan kuma allah zai ɗaukaka kalmar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan nan ma wa izharu dini Allah sai ya bayyana da addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya rinjayar da shi akan kowar irin addini fa yukhrijuhu min bayni abhurikum ya fitar da wannan addinin a tsakankaninku summa yuzhiruhu alaihim ya kuma daga addinin musulunci kan sauran addinai wannan waya ta wace ce eh wanda zai sa caji da kashe wayan ko ya sa ta asalar yan uwa Allah ya kyauta a ɗakin Allah ne bai kamata a ka samun kira a cikin shi ba ku kalli yadda addinin musulunci yake sai Allah ya ɗaukaka duk yawan addinan da muke da su Allah zai ɗauki addinin musulunci akan kowane addini duk za ka yanzu ba mu da yawa ana ce mana ummatul miliya al'umma da muka kai billion al'ummar billion su ne miliya ko ba ka kawai subhanallah shawa ce ce ila mai baya wurin ne in mai wayan da su zai sa da ya tsaya ya abu yanzu al'ummar kai adadin biliyan biyu da wani abu biliyan biyu musulmai kawai amma a duniya yanzu adadin mutanen da suke duniya biliyan takwas e biliyan takwas da wani dan dan dubu haka e da wasu yan milamilai haka to wannan biliyan takwas din na barakallahu wannan biliyan takwas din yanzu ai kaga ana karuwa ne mu ma kuma ai musuluncin yana karuwa to abinda ihsa'iyya ya nuna suka ce shekara ta dubu biyu an gane ko wallahi kuma mun zo lokacin sun ce shekara ta dubu biyu da ashirin da bakwai to sai addinin musulunci zai zama shi ne kashi ɗaya bisa hudu na dukkan addinan duk da ke duniya a bayan ƙasa yanzu kuma yanzu ai mun zo lokacin ina fata kana bayyana kuma abin da zai kara babar mamaki da sauri ma zai wuce wannan adadin ita ce zuwa 230 sai ya zama kashi biyu cikin haka dai sai ta tafiya so duk wani abu da kake kallo na faɗa da addinin musulunci to mafi yawa yana tasowa ne saboda kiyayyen musuluncin da yi maka hasara a kan yaɗo shi amma ba wai dama can wai saboda addinin musulunci dan ta'adda ne ko dama shi dan kaza ne ko shi dan kaza ne ka gani yanzu nike sauraron wani taɗari da bayani da wani bature ya yi somebody collins da ya bincike a ainihin wato burtaniya tun 1979 a kan gawar annabi a afuwan a gawar fir'auna <laughs> ka ce annabi fir'auna a kan gawar fir'auna wanda ta zama dalilin mutuwarsa a ƙarshe yake tabbatar da cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin gaskiya ne kuma har yake cewa yana mamaki ma ga mutumin da zai iya fahimtar alkurani ba tare da ya kimiyya ba kuma alqur'ani kashi 86 na cikinsa gaba da kimiyya ne yi Allah yayi gaskiya sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq qur'ani gaskiya ne jama'a Allah ya ƙara mana imani sau da ka Allah zai iya taimakon manzan Allah cikin sauƙi kuma ya taimake shi ya ɗaukaci addinin nasa sama da kowane addini malam ya ce wa ayi bil jundi war Allah ya karfafi manzan Allah da rundina da mazaje tsayayyu ga suna an yi su dama Allah ce minal mu'minina rijalun صدقوا ما عهد Wa عليه فمنهم من قضى wa ومنهم من ينتظر wa ma bajjalu tabdila ka sanar sahabbai haka suke wasu kuma suna nan a baya duk da mana muna fata mu cika muwa namu burin mu cika da imani shine babban burin mu annabi ya karanta wannan aya akan gawar mus'ab ibn umayr lokacin da aka zo binne shi da ya shahada a filin uhud idan aka ja gyautan da za a rufe masa kansa saboda gyauto ne dan ito baya rufe masa ko'ina wanda da yake cikin rayuwa ta karamci na wadata da tara dole abu da jin daɗi yana da shi amma da ya musulunci ya zaɓi rayuwa ta kasance sai da ya koma yana yawo da riga duk da faci a jikinta wato gyautan shi ma ya fasa duk a yage da faci annabi in ya kalle shi har zubar da hawaye yake saboda ya masa to lokacin da ya zo ya rasu aka ja gyautan a rufe kan shi sai kababun shi su bayyana idan aka ja a rufe kababun sai kan ya bayyana sahabbai suka gaya wa manzo Allah sallama ga halin da ake ciki annabi ya ce a ja daidai kan a rufe shi wurin kafafunsa a sa ciyawa na idkhil ya karanta wannan ayat min almu'minina rijalun sadaqu ma ahdullah alayhi minhum man qada nahbahu ila sumus abul umayy wa minhum man yantabi akwai wanda suna nan suna jira lokaci ya isuwa tun daga sahabban akwai wanda suka biyo baya da mu ma waɗanda ba sahabbai ba ai muna jira ne mu ma ko ko ba fajjalu tabdila ba za a taba canza ba muna nan akan gaskiya ko a kada ko a raya da ruwa da iska muna nan akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce zuruhum wa sallimu alaihim fa innahu la yusallimu alaihim musallimun ila yawm al-qiyamah illa raddu alaihi salam duk da ziyartar su wayannan sahabbai da suke kwance a uhud idan zai musu sallama babu wani mai sallama da zai musu sallama face sun maida masa da sallama har zuwa ranar tashin kiyama wannan ya bayu ga duk mutumin da ya je madina ziyara yake zuwa ainihin wato uhud ziyara inda dama kamar yadda kuka sani ita ziyarar madina wuri hudu ne kacal a shar'ance ne eh, wuri hudu kacal a shar'ance masallatai biyu makabartu guda biyu masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da masallacin kuba da makabartar baki'a da kuma makabartar uhudu su kenan banda wayannan guda hudun Jirgin da mai ziyara ya je kawai ya je ne cire kwantsan idanunsa eh ka je ka kalla abin tarihi ne abu kaza ya faru a nan nan akai kaza nan shine kaza nan shine kaza wannan kuma ba laifi bane ya halatta maka kuma gaba ɗayan ta babu inda aka ce a je ziyara yawa ita kuma duk inda ka je ita ma gaba ɗaya ka je cire kwantsan idanu ne Kiran su dutsen nan na sau an gane ko an san jabal sau wanda a nan gari hira yake a cikin shi ko ba ga a nan jabal anan gara saurayi yake a ciki wanda annabi ya shiga cikin sa lokacin hijira shi da abubakar irin su jabalar rahama an gane ko ba jabalar rahama shine dutsen arfa da irin su jabalin nur shine dutsen da zari hira yake ciki wanda aka yi masa wahayi da zama annabi irin su kiswa inda ake saka rigar kaba irin su makka wato makka makka wato makka gidan da aka haifi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam library ne yanzu aka abaka Idan ko ba wuta haske yake da shi sallallahu alaihi wasallam suna nan dai da yawa da wasu makabartu makabartu ma'alla da sauransu ga sanan kusa da harami inda suna na kari da suke da sauran sahabbai waɗanda sun mutu a makadan ala kulli halin dai jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karfi annabi da wannan mazaja kwarai da gaske kuma ba za a gushe ba akwai mazaje dakaru na addinin musulunci yace wal ibtida'i wal ashab sai an karfafi manzon Allah da al'adba mabiya kaga ai yanzu muka ga magana ana ma musulunci wato bakin cikin mabiyan da ke ciki kuma ai mabiyan nawaye na annabi ne sallallahu alaihi wasallama kaga annabi yana da mabiya a ko ina a duniya kare da gaske bayan nan wal ashab yana da sahabbai abokansa wa in marrat bihi shada'id duk da cewa ko da ya shiga cikin matsaloli an kore shi a garinsu maka an jefe shi a tsari ko an zubar masa da haƙora an fasa mai kai duk haka Allah ta'ala ya karbabe shi da waɗannan bayin Allah wa atat dunahul ayyam wal layali wal hawali abai suka zo ga manzon Allah na darare wani lokaci na jarabawa wani lokaci masu daɗi wani lokaci marasa daɗi da ababe da suka rika faruwa wani lokaci halin yaki wani lokaci halin zaman gida wa inna ma qala a yake cewa li'u'lil albab ai abin lura a cikin iskar Allah cewa ya li'u'lil albab ga masu hankali da ya ce laƙar fi fi ƙasasihim idaratun sai ce li'u'lil albab a shi ma darasin da ake ɗauka a iska da tarihin sabai ba kowa ke iya ɗaukar darasi zai zama ya fahimci abu wani bai da fahimta kwata-kwata ba zai gane darasin da ake so ya ɗauka sai mai hankali shi ne sahibin lub mai hankali kwarai da gaske Allah ya sanya mu cikin masu hankali wa hum ashabul uqul rajiha kaji sai ce waɗannan ulul albab din su ne masu hankali zartaccen hankali kawai wanda yake da ganewa da an faɗa ko zai hankalta ya gane abin da ya kamace shi li anna ahlul basirati war ruwiya min al uqala an gane ko domin masu ainihin wato ilimi da hankali cikin eh, domin masu ilimi su ne ahalin basira domin masu ilimi an gane wannan ko suna cikin masu hankali humul ladina ya'tabiruna li awaqibil umuri sai sai sai fada mana suwa irin wayannan yace su ne waɗanda suke ɗaukar izina da ƙarshen al'amari ba da farkon shi ba ka fahimta yanzu abu zo a ta ha ha ana harbo akan wani abu to masu hankali ƙarshe suke hanguwa wai wanda abin da ake ta hayaniya a kan aka yi menene ƙarshen da aka ce ba girin girin ba mai ko eh me ƙarshen suke hanguwa wannan abin ba zai haifar da ɗa mai ido ba ba zai haifar da ɗa mai ido kamar yin yadda da yawa za ka mu suna hango mana wani abin da mu ba ma hangowa da mujarradin hankalinmu na ƙananan shekaru ba za mu iya gano abu amma sai da iyaye da suke je sun gano wani abu ce yi kaza ko karkai kaza ko ka bar kaza ina fata ana fahimta malai ce to su ne waɗanda suke lura da ƙarshen al'amari allati ta dillo alaiha a ha? wanda ƙarshen suna hango shi ta hanyar fahimtar farkon farkon za su gano da sun fahimci farkon nan za su gano me zai faru a ƙarshen ba haka ba haka ne wa muqaddamatiha da duk wani abu na yin introduction da ke fara tahowa a farko farkon al'amari suna kuma gano karshen ne ba da ta'ammul bayan sun yi tunani mai zurfi sun nutsu, sun yi nazari fi fatiha wa haqiqatiha akan siffofin abin da haqiqa yanzu kawai wani sai zai ce ya tsaya takara na gwamna ko na shugaban kasa ko na dan majalisa ko na kaza abubuwan da yake yi da abubuwan da aka sani na halayensa da kaza da yadda yake yanzu a lokacin yakin neman zaben sai su gano wannan in muka zaɓe shi ƙarshen kaza zai iya faruwa wannan in muka zaɓe shi kaza zai iya faruwa ka kuma yanzu magana ana hasashi a gano kaza ko ba ka bane to suna hangon ƙarshen malai ya ce wa ammal agrarul ghafilun amma masu ruduwa kuwa wanda suke ruduwa da baki kila yana da zaƙin baki ya iya magana ya iya kaza ya iya kaza da kaza misali wanda suke ruduwa eh su ake cewa al-azrar masu ruduwa alghafiluna gafalallu wazzalimuna almu'aliduna da kuma azzalimai waɗanda suke kangararru to su fa bala yace fala yabrununa eh uqulahum ba sa wasa walwasu eh lafazin mari shine wasa abu yace to su dan la yabrununa la yamranuna uqulahum ba sa wasa walwasu dan su gano abin da ake so su gane alal istiqlal fi an-nazari akan ainihin wato kulawa da abin da ya taso din wala itibar bi majara da kuma kallon abin da ya je ya zo al afradi wal umam akan ɗaiɗaikun mutane da kuma al'ummomi wanda sun bi abu iri kaza ga yadda suka ƙare, ba su yi kaza ba ga yadda ta wanye to su ma sai su ɗauki zina su ba sa irin wannan fala yafiduhum an-nusha wa su irin wa'annan wa'azi da nasiha baya musu amfani irin wayannan mutanen wala su al-aqibatu ko wala su al-aqibatu wal masir karshe da mummunan makoma duka su baya san gida su kawai sun ji ta a cikin wannan mummunan makoma Allah ya tsare wanda yake da rabon shan yake da rabon halaka an ce ko ko ko ko da shi kana nuna masa ba zai ba zai gyara ba sai ya ji ya fada ciki Allah ya tsare mu to sura kaga Qur'ani ya tabbatar da irin wa'annan kissoshi a cikin sa kamar yadda annabi ya rika yi yana ba su sahabbai malam ya ce wa yaqulu al-ustaz Usman Qadari Miknasi ko Makanisi wato ustaz Usman Qadari Makanisi yana cewa innal qissata ko innal qissati innal qissata ta'thiran wato qissa tana da tasiri an gane ko qissa tana da tasiri tasiri kuma kabiran babba fi nafsi mutalaqqiha a cikin zukatan masu sauraron ta haka ne kissa tana da tasiri a cikin zuciyar masu sauraron ta lima fiha min tadrijin fi sard akhbari saboda abin da ke cikin kissa na nabi sannu a hankali a hankali na shigar da ainihin wato labarin labarin na shigar jikinka yana kama haka kissa take duk kuma abin da aka yi shi a hankali a hankali to ya fi a kan a zo ko a yi shi ya wuce ba za a tafirantu ba amma ba a hankali gaba gaba wala malam ko girki ne ake yi sai ga mata waɗanda ba su iya amfani da da silindan gas ba ya suke kunce shi suke su buɗe mai wuta kaga wuta ta tashi nan da nan sai kone ko ba haka bane daga nesa kana jiya sotin gas a kunne istagir kuma sai sai kona abincin bai dawo ba amma aka bi tsarin girki da suka ce a fa blue flame din flame din wutan ya zama to blue haka dan kadan da jinta sai ya je kadan kadan wutan ke tafiya yana shiga cikin girki yana dafa shi kuma ya fi zafi kwarai da gaske yana dafa shi ne da abin da ake so a dafa ya da hulufai bai kone ba babu ɗanyi amma wancan in filin ne ya zama ja kana jin sauti na farko dai ga gas ya kare na biyu kuma ga konewa na uku sannan kuma ga ɗanyanta a ciki sama ya kone ciki kuma bai da ruwa ana so a gama da wuri sauran da bai da amfani sauri ba gurin zuwa Allah ya kyauta to kissa tana da irin wannan siffar ta shigowa a hankali a hankali a hankali an gane ko haka kissa take malam ya ci gaba da cewa wa tashwiqin fil ardi a cikin kissa akwai sa wani shauki na irin yadda ake ba da labari idan ana ba da labari sai ga wani yana saurare haka ya dinga burmishi yana so a ƙarasa ya za a yi kaza har ma ina wani abu zai zo ya dan gitta a kan to za a sai gobe za a ci gaba sai ga me sai ga an gamu iyayenmu da haka suke zo nan da mu da kakannin ma ana mana kasuniya ba ka ne sai mu je mu zagaye kakanni ko iyaye a zona idan ana ba da labari aka zo wani wuri sai a ce to a bari sai gobe za a ci gaba sai mutum ya ki zuwa yau <laughs> ya fi kosa gobe ta yi eh kwarai da gaske ana zauna da ƙarƙashin bishiya ko a ƙarƙashin farin wata ana ji sai ga ana yin sallah lokacin da kasancewa za a fara tatsuniya kafin a zo an samu masu jin masu je sun share gurin sun sun sun fara shabar ma kowane yaro a lokacin an san shi yana nan ba a zuwa yau kuma da kistoshi ne ake bayarwa masu raƙar shi eh amma yanzu duk ba a yi a tatsuniyar ba eh yadda ba zai taɓa cin nazara eh wani lokaci ko ita mamake shi <laughs> Allah ya shirya da mu a kone abu da za ga ai ko daga baya baya nan ma ana ta yi a irin ya suna wani abu na irin wannan tatsuniya a ga an ci yara a kiwo ya rika ba da labari eh eh yanzu ba a yi sarar su a an dai sakaci da abu ne abu ne mai kyau wannan wannan program yana hana yara da yawa zuwa yau wallahi mana muna barin abubuwa da yawa mu zo mu tsaya gaban tv ya yanzu ai duk wannan fina-finan su suka abin nan da wayoyin hannu Allah ya kyauta shi yasa yaran yanzu duk ba san shi ba malam ya ce wa tsarhin lil'afta irana ba da labari yana kawo maka fikirori yana ƙara maka basira domin za ka gaga abin da ya faru da wani a cikin labarin kai maka da zina bayan nafa ya ce mamzujatun bi a tsifatin insaniya labaran suna cakuɗi da abin irin da ɗan adam ya halamtaka tausayi ne a rahama da ya kamata a ce dama an samu a cikin duk wani abu da ya faru da wani wanda ya faɗa cikin wata matsala a cikin labarin da yadda aka taimake shi ko ku a'a ya gare ne an hana shi wani abu ya ƙiji ya je ya fada cikin musulma ko bala'i duk akwai irin wannan ta yadda a zahiri idan ka kallo wani yana aikata irin wannan zaka rika tausayin sa dan kana jin tsoron kana je mai tsoron zai fa iya fadawa abin da wannan da cikin labarin nan ya fada dan iri ɗaya ne da gani ya ce wa hiya ta'tabidu ala al-hiwari wal niqash ad-dakhili ahyanan wani lokaci idan ana bada kissan tana samar da a rika tattaunawa ana tambaya to me yasa aka yi kaza ya aka yi wane yi kaza ko kai da kawai labarin za ka tambaye su me kuke tunanin yasa wane ko wance kai kaza a cikin labarin nan ai kaza ne ya janyo kaza da ba ai kaza ba da kaza ba zai faru ba ce wal khariji a hayanan wani lokaci ma a waje ne za a tattauna bayan an bar gurin Ya ce wa tasdaru ne. bizamani wal makan wani lokaci kissar za ga ana yin ta ne lura da yanayin da ake ciki da kuma halin da al'umma suke ciki yanzu muna cikin wani yanayi da rashin tsaro ya yawa sai a bada kissar da suke da alaƙa da rashin tsaro yawan kashe-kashe ya yawa a bada kissa da suke da alaƙa da wannan mugunta ya yi yawa a bada labari da kissa da suke da alaƙa da wannan ka gani lura da halin da ake ciki da kuma gurin kila abinda za a ba mutanen da suke karkara labari a kan shi ba irin shi bane za a ba mutanen birni ko ba haka bane to irin wannan duk sai an lura yace lilladina yafallal ahaditha ko al ahadath ya tsarin yamna ad min ta tashattus wara al ga waɗanda suke gafala akan ababe da yake faruwa suna mai nisantar da kwakwalansu daga ainihin wato ababe na sababbin al'amura da suka faru ya ce wata da zarrajo limene ya ce min mawkufin da aka kuma sannan shi abin ana yin shi ne sannan a hankali daga wannan abu zuwa wannan abun misali kada zama kullum in ka zo ba da labari kai kisa ka kawai akan akan barayi ne misali a yau wata ran akan barayi an jima akan yin siyasa gobe akan malamai jiba akan sarakuna zama ko ina kawai daga nan ko ina ana tabowa an jima akan yara masu da'a da biyayya ga iyaye an jima akan yara wanda ba sa bi kankararru su ma ta kusu an jima akan matan aure gobe kuma akan magidanta su ma ya zama ta taba kowa da kowa kar kistar ta makale a wani wuri ya zama ba ka da wata magana ta kullum labarin ka sai akan kaza a kaza an fahimta ya zama haka malin ya ce wanda yake caddin dubu a saniya إلى التفاعل والمشابهة بأحاسيه وأفكاره ومشاعره وأتدعيني وان ذي جي وخنك لبي سورارك بسر يهي يهي تفاعل معنى يهي يهي responding أكل كسر لأجي باشي أما يهي reacting يهي respond أكل أبن لأجي باشي لابار an gane ko wal mutaba ya ma zama yana bibiyan abu bi ahasisihi da feelings din da yake ji da tasirin da yake mata ba ka ganin yan kwallo idan suna kwallo kai a fili suke kallon kwallon a zahiri yake ko da ake kwallo sai ga wani kawai da aka sai gina haka daga hannu haka da kafa kai kai nauyi da kallon boxing sai gina haka kai ya naushi na kusa da shi ma <laughs> to haka shi mai sauraron labari yake malin ya ce wa yanjami da zima ya kuma kaga kawai shi mai sauraron labarin ya fada cikin abin da yake ji ana ba shi labarin wani soyayya ne malam da aka taɓa yi wato majiru da laila kaga kawai ya yi shiru yana tunanin wata budurwar shi ma ko zai irin wannan soyayya. ana labarin labarin wani jarumi ne kaga shi ma yana ta sauwar abubuwa ya riga ya yi nisa ya yi nisa cikin al'amar malam ya ce fatasilu bihi ila nukutin ta'azzum sai kaga wannan nitsewa da yi cikin kiskar da ake bashi ya kai shi ga mataki na ɗaukar azama idan kiskar ana jan kunne ne kar a yi shaye-shaye sai da ya kai matakin da wallahi da daiwa na daina shayi shayi in mai shaye-shaye a idan kiskar tana nuna mahimmanci da falalar bin iyaye sai ga kawai ya ɗauki ɗan ba a illar sata ne ya ɗauki mataki haka zai kai wannan matakin sun matan hallu shay'an ba shay'an an gane ko daga nan sai ka ga wannan kistar tana ɓacewa kaɗan kaɗan a cikin tasirin da yi masa ɗin amma ba zai manta da ita ba tana nan domin a ta bar mai tasirin a jikin shi amma reaction ɗin shi da yake yi daga sanda ya ji labarin zai rika raguwa sai wata rana ma kila ya tsufa zai ce maka na suna yake wa yaran shi faɗa ko na sai ya ce an taɓa ba mu labari kaza to wannan abin shi ne ya sa ne kaza ne kaza an fahimta don iyaye suna ba da labari na abubuwa da yawa da ya faru a zamaninsu kwarai wanda a wannan zamanin ba haka yake ba ba haka yake ba wani yana ba da labari ya ce ya je wani walima na waɗansu ma'aurata walima ce suka hada na cika shekarun su shekara arba'in da biyar da yin aure Ta gaba yara ba ne eh. sai duka suna nan sai aka kira abokin miji abokin mutumin dattijan shi ke ba da labari ita ma matar ta zo ta ba da labari shi dai uban wato gudun kenan yana zaune bai bai koyewa sai suke ba da labarin yadda suke a zamanin su shekaru arba'in da biyar da suka wuce zuwa sama yadda suka yi tabi an gane ko ita matar take cewa a tabar makaba ce suke zama kasan tabar makaba tana yawa. an fahimta to idan ya zauna daga can ƙarshen tabarman nan gefe yana kanta amma daga can gefe ita kuma tana nan a ƙasa daga ƙarshen tabarman sai ta sa hannunta sai ta danne tabarman don katta na do to wannan naɗe wanda janna wannan da kake yi kafin a ɗan gama ɗan hirar da na minti goma sha biyar zuwa ashirin hannunta ya dinga mata ciwo kenan yana jin zafi shi ma abokin da ya tashi magana sai ce to ai shi ma exactly abin da yake faruwa da shi kenan shine a can gefen yake danna ya bangaren tabarma <laughs> ya gani to lokacin duniya hankali a kunce take malam cikin tsarki cikin tsarki amma yanzu na malam Allah ya kyauta abin malam ya zama kwalo ya cakuɗe ya lalace mala mata sun fi tsari ba kunya fada ba kunya akwai wani lokaci da na taɓa sauraron ɗaya da cikin yan uwa yana ba da labarin ziyartar da suka kai ma wani dattijo sai suka tambaye shi yadda suka yi tari a zamanin su shi ma sai da ya bada labari yace ya taɓa rakiya aboki shi ne ɗan rakiya ba shi ne saurayin ba ya ce gidan ne mai gida ne mai zaure matar ita budurwar tana can cikin gida ta ɓangaren zauren shi kuma abokin yana tafiya shi kuma saurayin yana can farkon zauren sai abokin ya ce ya ce ina bege da sai ce ya ce ina gaishe <laughs> idan wanda da ke kace mai ina hanzawa shi ya ce dace yana hanza wallah haka yi ba da labari ya ce da aka faɗa aka yi ya faɗa na wannan suka zai da sai aka yi shiru ba ƙara cewa komai ba kawai sai a shi an gwa shi saurayin sai ya tsere ya ce ni ma ko sai na bi shi a ba an gama daji amma yanzu malam za ga yarinya tana kwana da waya a cikin hijabi malam ta su da fa zuwa ma da zai fita ta tabi a da daddare ma ba za su kyara juna su ba suna nan manne da juna kamar shigam da ga kugun mace ga kugun namiji malam da sunan tadi malam Allah la ce malam Allah ce ku alaita shababu ya uri yi fa yukhbiruhu bima fa'ala bashir dama dai a ce a koma jiya dama dai jiya ta dawo dama yau ta zama jiya canjin anguwa ma yana kawo ta eh har da ba unguwa kwarai dai sauki ta ɗin auren bayan angon ba ne kwarai da gaske wallahi da gaske ne to kaga malam in je za ta tafi wata anguwa kuma Allah kadai zan bai yi ba a hanya <laughs> kai Allah ya duka duka ba wanda da aka yi ba wallahi kaga ina ai ba ma haka ba ni abin da nake son faɗa ma yadda abubuwa suka canza ni aure dai shekara ashirin da shida baya wallahi tallahi da daddare tsakanin magariba da isha'i bayan isha haka irin wannan lokacin maka fita fita kawai muka yi muka jera ni ina iya tuna wanda suka mun fara na fito na jera da mata a wannan lokacin shekara nawa ne to wannan fa matar ka ce kaga akwai kuma ba wai an san dai ba haramun kai ba misali amma wannan kunyar ce ake ganin ya za ka ya za ka fita haka tare da mace kaga kaga to kalle da yanzu abin ya zama Allah ya kyauta

yanzu a ina Allah kyauta Allah ya fi mana mara kada Allah ya kama mu da abin da wawayen cikin mu suka aikata mana to wallahi dai ni na yadda ɗari bisa ɗari amma akwai abubuwa ma da yawa sai dai waye wallahi tana kan gaba mara wallahi akwai wani labari da bambanta ba da alhaji tijjani kila shi yanzu ya manta da ya ba da labarin wata yarinya da take kwana da wata da dattijuwa sai dai dattijuwa ta ji yarinya tana ta wani gunaguni an dauka ma aljanu gare ta wala bambanta manta labarin ba ashe nan kuma wani katon aljani ne yake mata da daddare suna ta yana ta mata da hankali ba zuwa da irin wannan musila to shi yasa za ga akwai gidajen da har yau yan mata ba sa rike waya wallahi malam ba sa rike waya za ka yi waya ka kira mahajiya, ka yi magana da ita na yan mintuna kuma in za a yi taɗi ba a zo a ware za a zo har cikin gida an ware wuri da za a zauna tare da gittawa ana kallo haka ake yi Ba gani to shi sa ma malamai suke cewa a wannan babi wasu iyayen sun yi takaci bayan ifradi wa tafriq wasu sun yi ifradi wasu kuma sun yi tafridi ma'ana wasu sun wuce gona da iri wajen sakaci an fahimta cewa suke ah ga nan kawai ku fahimci juna dauke da kudan zagaye gari kudan zagaye ku fahimci juna ku da restaurar ku fahimci ah ka gani wani kuma shi ya tsananta wani zai ce ina ba yadda za a yi ka gaya ta in ba auren ta kai ba sai ka biya sadaki jiya daura aure ni ban yadda ba zuwa taɗi kawai a yi a yi kaga kuma annabi ne ya ce a ga wasan da zawara wara wani sai ce ba a gani ba sai an yi aure malam ga ya gudu ya saki mata saboda ya ganta sai ka ce masha Allah ba na so mutum ya tsaya tsaka tsakiya eh Allah ya ne da mu malai ci gaba da cewa وتكون نقطة التنوير في الأحداث الضوء الذي ينقذ الموقف القصصي sai ya zamanto cewa wato wani point ne wanda zai sa irin waɗannan kistoshi kaga suna ceto al'umma daga inda ake so su a ceto su wa yanquluhu ila halatil hazuhudu wal intizam kaga ya mayar da mutane sun koma cikin wani irin hali da yanayi na natsuwa da fahimta kuma wallahi kissa ne kawai ya tasiri ba wai hada bane ba aya ba ba hadisi ba an gane ko irin wani lokaci kissoshi ne na almara wani lokaci ma kissar ta faru wani lokaci kuma bata faru ba kirkiro ta aka kawo duk ana yin irin wa'annan a wuce kadin mawqifin insani نتيجة للتفاؤل الفكري والنفسي مع الأحداث ما لم يتي والرسول صلى الله عليه وسلم استخدم الأسلوب القصصي الذي يأي أنفاني دا أسلوبي للكسرة لأنه رآه من أبلغ القلوب المؤدية إلى توفيق الفكرة domin annabi ya gani ya fahimci cewa lalle kissan nan tana daga cikin mafi saurin hanya da take isarwa zuwa ga tabbatar da tunani isa isabatul hadar da kuma dacewa da hadafi gol ɗin karkashin mushi ta hanyar kisa annabi ya bi wannan hanya malin ya ce wa idan kanatin nufusu idan ya zama cewa rayukan mutane albashariya na yan adam tabilu da bi'atun haƙilin kissa a ce rayukan mutane dama suna karkatuwa zuwa ga tarjin labari wa aktarun nasu ya suyi a amarahun fi mashahadatul aflamin zahamira kuma kaga wasu daga cikin mutane ma suna ɓata shekarunsu eh shine yubayyi'una amarahum suna lalata shekarunsu fi mashahadatul aflamin halida wajen kallon fana-fanan banza fana-fanai na bata kuma haka wani abinda zai baka mamaki har da manya iyaye kuma na ce iyaye ina nufin duka ɓangaren da maza da mata za ga an kama yaro ya ɗauko wayan mahaifiyarsa wallahi ya zo makaranta da fina-finan ba za a ciki haka ba daidai ba ne ba yana da kyau iyaye su kula da kyau to mutane mafi yawa suna kallon irin wa'annan fina-finai wata tamthiliya ta da drama wanda yake akwai rashin kunya a ciki ga su na iri ne wallahi ba da na hausa da wanda ba na hausa ba da na kasashen waje duk ga su nan kika min ajallar tasliya wai min ajallar tasliya ana kallon mai wata wadawa wai a ɗan sa mutum ka ɗan sa na shani za ka na kallon yin wani fim masu yi ne an gane irin mai dogon zangon nan sai ga mutum shi bai so zango ya wuce shi an zo episode kaza saboda haka duk abin da ake akwai wanda yanzu ana wannan karatun ba zai tsaya karatun ba zai je saboda kada wani episode ya wuce shi na wani wani series da yake kan wallahi mala su ma masu fina-finan sun gano sun fi kama hankalin ku ta wannan series din ai kissa ce ai da mu ake hada shi to sai su kai da da ke ga an yi guda daya ya kare ko a ce part 2 haka amma yanzu ina laikari malam ya ce ma an na fi ha da yaƙul akhlaq ta rafa da cewa a cikin wayannan fina akwai lalata ɗabi'u akwai lalata ɗabi'u malam wa zahab al akwai rasa addini wala mutum sai rasa addini shi wa qatl hayat an da kuma kashe kunyar da aka sani mata suna da shi saboda ina kunya mace ta fito tana karawa tana ci karawa tare da namiji a gani kuma kai din ka zubar da hatta al'adar kama domin wannan ba ɗabi'a ba ce ta malam bahaushe a gani irin abin da ake gani a fina-finan indiya namiji ya sumbanci mace ko ya kwanta a jikinta ko ta kwanta a jikin shi su al'adar su shi haka amma kai al'adar ka nan muke faɗa da yawa malaman musu karantar da mu cewa musulunci bai hana ka sa hannu ka gaisa da mahaifiyarka ba ku gaisa haka a musulunci ba haramun ba ko ba ka wani to amma mahaifiyarka kawai yanzu idan aka kana gaita da ita sai an ji abin da wani ɗan iri haka za a ji abin saboda me yasa aka ji wani iri kai yi haramun ne amma ɗabi'ar ku ce ta al'ada irin za ku bata goyi bayan abin ba za ka iya gaisawa da mahaifiyar matarsa za ka yi tumbantan goshinta ko hannunta amma za ka yi gaisa da ƙanwar matarka ba za ka iya ba a shar'anta ba yadda za ka yi gaisa da ita ka za ka yi gaisa da ita duk waɗanda ne muharraman ka ne to amma waɗannan da ya to cewa a shar'anta ba laifi ba ne to dukkan su kowace ce inda za a ganka a fili ka kama hannun ƙanwarka budurwa hannun yarka ko ma ya ce a ce wannan ba shi da kunya ya zuban al'ada ya yi abin da yake bai kamata ba ka gani eh eh ana taɓa juna su ma eh za ka rabbi akwai nisa nesa ake yi ana koya a bayan bishiya shi kenan wala da Kuna kuna na haɗa kan? Mai ci ko? Eh. eh ya rasu aiko kamar ya rasu kamar yana nan suna daga cikin bakajen indiya ne subhanallah ba ko ba kaɗan ba amjad khan a cikin fim din dugunu aka ka duba tata balan wanda ba taɓa irin da ba ma sai dai a fim din eh, wala duk su suka koya jira aka koya irin wai nabuwa tun ana zuwa sinima ma ana zuwa a biya kalla a majigi a sinima wallahi kuwa to malam ni na san da Sulman kawai in ka je da ka wuce ta Sulman ma kai laifi ka wuce a kawai kai balle a ce ka je Sulman aka zo aka fara gidajen kallace kallace yara da yawa suka daina zuwa makaranta suna fashi saboda suna zuwa kallon fim a wani gida an ware a za ka za je ka bada naira biyar ko naira naira goma ka kallafa labarai guda kaza yaro tun safe yana nan a wurin sai dai ya ci gada ko ya ci wani abu ya ta kallon fim daga wannan fim din za a sa a cire a sa wani fim ga yan shaye-shaye ya koyi shan taba ya koyi shan wuri ya koyi sata karanta an ɗauka a gida ya tafi amma kuma a shi bai je mala da haka da haka abin ya rika gida duk shi ne yanzu ya zama irin wayan abubuwan da kake ana zuwa wai da suna ana zuwa kallon ballo sai ga ɗa da uba a cikin gurin mata a ita musu idan kulob din kuɗi da babanka ba za ku taɓa faɗa da babanka ba ka ba za ka yi laifi ba saboda kulob din ku da eh. kuma ka zo wani iko eh fara akwai wanda ya taɓa kawo ƙaran matarsa ba sa jituwa mata da miji ka gane sa'ad da ya fito aka ce matar ita ma tana kallon ballo sai ya tambaye shi wanda ya ba shi ya ce ka shiga ka zama fans din opposition din fatin za ku za ku sai kun shirya sai kun rika magana ai wallahi ka za ka la sai mun ci ku yau ai shi kenan kawai sai suka jira saboda saboda suna mutu ai yau za mu lallaka ku ai yau ko a haka da irin wannan wasan suka jira irin tana barcelona ne mai ita shi kuma yana ya suna su madrid ko yawa da barcelona da madrid su ne ba sa jituwa to manchester ba. su kuma wala sunan kawai na sani wane? arsenal? ok su kuma to ni zan gane ran gane sunan kawai ke ji <laughs> Allah ya tona so gaskiya irin waɗannan abubuwa duka su zo sun mana tasiri haka malam fa duk abin da ya rubuta gashi nan kuma duk muna ganin su ƙwarai to ita gaskiya haka take ba ba ta ɗaukan kwaskwarima to kaga fulafalai suna lalata kunya na mata wa zahabu ghairatul rijal sannan fulafalan nan suna goge kishin maza Za ka namiji bai da kishi me yasa bai da kishi in dai matarka tana fin din to za ta keɓanta da wani namijin da ba a matsayin mijinta tana kallon matarka a fin kuma wai ta fito a matar wani ko ta fito a uwar wani ya zai ce sun hajji ya sun zai alhaji ka dawo sannu da zuwa matar ka ce ma ya za ka jiran Allah sai ka ji kuma kai baka dawo ba saboda ai sana'a kake yi sannan ka kaddara ko ba kin take ba sai ka ga ka a zaune kana kallon wrestling maza tsirara matar kana zaune kana kallon wrestling kana kallon tsaraikin namiji ya fi ka nan ya fi ka komai gashi yana six a jikin shi sai kuma ka ƙarin jiki kamar dan wata bakwai kaga ba ka da kishi har ma burka kai ai yayi kokari ai wannan ya yayi kokari tana ta kallo kai da matarka da yayanka ko ana kallon kwallon ko wani fim din daban wannan shi ma ga tsare jina ko irin wannan me sunan shi akwai wani a wani gate ne shi ma wanda za zaka namiji yana daga mace tana yawo a kan takalmin taya dan nan daga ta haka kusan tsirara suke yi mata sai ba san sunan irin shi za ga an daga mace har kusan suna karyewa ba za ga an daga ta Ka ga mutum ya sa hannunsa a gabanta wallahi da sunan daga ta duk irin wanda suke miƙe kafafun su nan su tali shi wato gim din ya gashi na iri iri to duk akwai karanci yakan sa mutum kunyan mata da misan nan namiji zama bai da kishi idan namiji zama ba shi da kishi ya zama kamar alade shine da yus bai da kishi annabi ya ce da yus baya shiga aljanna Allah ya tsare ni na kuwa eh wallahi ta zama a mata mijin visa idan matan ka hudu kuma lokacin matan ka nawa na zahiri shi kenan ka mata shida yana yanke ki a ciki ina aka a ba shi da kowanne amma duk irin wannan tasiri irin wannan abubuwan kenan Allah ya kyauta bari ni maza mu zai ce to fa innaha la taqlu min ru'yati mutabarrijatan shadidatat tabarruj wa tahr ido wa'annan falafalan wallahi ba za ka taɓa ba shi da kallon masu tsirara ba wadda kai albuban kai kai tabarruji tabarruji mai tsanani wanda kusan za yana bayyana kayan jikinsu wani malami yana ba da labari ya ce ya haɗu da wani cikin tashin hankali ya ce me yake damun ka yana ta kuka yana sun kashe ta wace da ƙyar ya ɗauka wata uwarsa ce ko wai wallahi wata aktilaf ce aktilaf ce wata je bi kawai an harbe ka Damu mutu sai yake da buga sai ka ce ya ji labarin wani wani wallahi ma nan fim fa wai kawai fan ɗansa ce ya ce ka hanyar da ke fito wani fim kuwa ba ta fitowa in za ta fito abin sai da wasu abubuwa na kaza yana faɗin siffofin jikin ta ma na tsare shi kalle da abin ya masa kafin ya ce a wasu kilafin majik ko ka ga wani mummunan cakulileniya tsakanin ne bainar rijali wanda ta tsakanin maza da mata kamar yadda dai yanzu za ka ji ana maganin cewa hatta waɗanda suke fina-finai yanzu na hausan nan zuwa suke su kama hotel ɗaki ɗaya za a kama a ciki za a haɗe da darakta da furodusa da su kan fim nan da ɗaki da ake wannan abu an bacci ya kama haka za a yi to kaga wannan ba daidai ba ne yau ko da ɗakin maza aka ware daban ɗakin mata daban shi ma bai yi ba addini ya hana a kalli tsaraicin juna gani ya ce aushari muhammari ko kaga cakuduwa tsakanin mataya giya da ba wani zata akwai masu shan giya a ciki akwai masu shan taba akwai masu shan wiwi duk kuma a ciki ya ce o azifin alal alatin ba azifi wallahu ko ka zama kaɗa. masu buga piano ko ba ka bane masu kada musu wannan goge din da ja tikka ga ta nan a cakure yace sun ma hiya laysat qisasan min bahr haqiqa wal waqi kuma su irin kuna bane ba kissoshi bane nan mana ba true life story bane balle a cewa abin ya faru da kana so a biki da rashi yace walakinnaha min nafsi al khayal kirkiro ne kawai abu ne wanda yake khayal ne ba gaskiya bane imagination ne wa min wada'i ladina yuhibbuna an tashi al-fahisha fi alladhina amanu kirkira ne na irin wadanda suke son albasha ta yaɗu a cikin waɗanda suka yi imani ولا يكون هؤلاء الكتاب الذين يغلب عليهم التفرج والأفكار الإباحية أن يجزأ الناس على المعاصي والشهوات ba sa sakaci ba sa yin ƙasa a gwiwa ga waɗannan su marubutan waɗanda suke ainihin wato rubuta littattafansu da kissoshi da fina-finan da za a yi musu a kan afkar wanda al'ibadiyya yawanci tunani ne na ainihin wato tsaraici wallahi da batsa tunani ne daga batsa ya ce aliyar da nasa alal ma'asi wa shawar su ba abin da ya dame su aliyyar da nasa alal ma'asi Ko shahawa wai dan sun ja mutane akan sabon Allah ko shawa ba ruwa shi kawai director ko rubuta ne ce a nan za ka tsaya ka taba mata nan so nake in ka zo sai ka rungume ta sai ki a ba ta yi ba sai ka sake runguma so nake ka yi a hankali haka hannunka zai zo sai kai haka ko kai maza da tsori haka dai kuma dole ka tsaya a sake a ce court ka sake a ce bai yi ba sai ya kara zai ya gama tsotse ta ya gama shashafa ta ko kuma ita a ce taimai kaga abu ya kai fa malam har ana nuna kwanciyar aure da sunan fim kuma a ce shi akto ya yi kamar da gaske abin yana faruwa ko ita ma ta yi kamar da gaske yana faruwa duk wannan ba ne da rashin kunya da lalata tarbiyya Allah ya tsare malam ya ce wa an yastabu mufi kulubihim anwa'u shubuhat kaga sun kwarara nau'ukan shubuhohi a cikin zukatan yan al'umma wala takhlu min istihza'i bid din wanda irin wannan shigoyin wallahi ba ba ka raba su da yin izgilanci ga addini izgilanci ne ma ga addini tun da ga an kai matakin da mu yanzu ana ana ganin cewa malami zai faɗa magana ma kwararre amma kaga wanda yake harkar fim ya zo yana masa rabi ya nuna masa cewa wai shi tarbiyya yake ai shi da dama ya kamata a bashi sai ka ce shi ne mai raba ladan <laughs> والسخرية والله يتي دين إذجلنتي من أولياء الله الصالحين daga bayan Allah mutanen kirki Allah ta'ala ya tsare mu malam yace wa ma za yantaziru unasun wa ma za yantaziru min unasin taraku dinahum me kake tunani da Allah me kake jira a wajen mutanen da suka bar addinin su eh wa sun bar musulunci su kalfa mu a bayan wa هو وجهه وجوههم ووجهه وجوههم قبل الغرب قبل الغرب والكافر suka fuskantar da fuskar zuwa ga bangaren kafirai kafirin yamma yahdimuna ma hadan min fadilin suna rubuta abin da suka rubuta na daraja da addini ke da shi da tarbiyya wa yahayuna ma ahayau min fahishatin wa razila suna raya abin da suka raya na alfasha da kaskanci wallahu min wara'ihim muhit Allah subhanahu wa ta'ala yana kewaye da abin da suke aikata ma'ana yana sani saboda haka wannan gaba ce da mu yi tsayawa duk da magana ta tsaba ta kare ba amma dai za zamu yi tsayawa nan gurin sai mu ainihin wato tashi daidai inda ya ce ma kanat al-qissa laha atharuha at-tabawi an fahimta duk wannan ci gaba da maganan wato shi wato Sheikh Usman Qadari makaniki ne maganar ba ta kare ba gaskiya to amma dai da lokaci ya riga yi zamu dakata a daidai nan muna fata Allah ya ba mu lada abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah ya sarki ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah